Sashen Hausa na BBC ke magana akan kan mita 13 da 11 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Aisha Sharif babba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Rasha ta ce Ukraine ta kai hari da makami mai cin dogon zango wani yankinta. ta. kasashen duniya da dama sun soki matakin wata kotun hong kong na ɗaure masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya 45 na tsawon lokaci a jamhuriyar niger kungiyar matasa a yamai ne suka yi son barka da kaddamar da rundunar yaƙi da rashin da'a da baɗala da kuma gurɓacewar tarbiyya da hukumomin ƙasar suka yi muna goyon bayan wannan matakai kuma muna kira ga matasa su yi kan kuma mu dawo cikin yanayin da muka saba da uwayenmu da kakanninmu suka girma da mu a najeriya ko a rahotanni daga jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ne ke cewa an samu barkewar cutar kwalera a wasu kananan hukumomin jihar an samu barkewar kwalera daga lokal government uku silame da sokoto north da kwari sannan akwai wasu ƙauyuka da kwalera ɗin ta barke a patient ɗin da suka zama affected dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin To za mu je jamhuriyar kamar inda can ma aka samu ɓullar kwalarar amma kafin nan sai Nabila Muktar Uba ta karanto mana labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wani hari da Ukraine ta kai cikin dare a yankin Bryansk da ke Rashar an kai shi ne da makamai mai linzami na Amurka. Idan har zaton ya tabbata zai zama karan farko kenan da Ukraine ta raba makamai masu cin dogon zango kan iyaka tun bayan da shugaba Biden ya janye haramcin amfani da irin makaman. rundunar sojin ukraine ta ce ta kai hari kan wani wurin ajiyar alburusai kusa da garin karashev kusan kilomita 100 zuwa rasha a hannu guda kuma shugaba putin ya sa hannu kan wata doka da ta kunshi sauye-sauyen da aka sanar a baya game da amfani da makaman nukiliyarta. ta From now on, Russia reserves the right to do that. Wakilin BBC ya ce daga yanzu Rasha tana da ikon amfani da nukiliyar ta idan aka kai mata hari da, da makamin kare dangi idan har harin yana barazana ga 'yancinta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce dole ne a tursasa Rasha don samar da zaman lafiya yayin da ƙasarsa ke cika kwanaki dubu ɗaya tun mamayar da Moscow ta yi mata. Da yake jawabi ga wani zama na musamman na Majalisar Tarayyar Turai. Mr. Zelensky ya ce Vladimir Putin ba zai dakatar da yakin a karan kansa ba. Ya ce ya zama wajibi a kara matsalan ba domin tarwatsa sansanin sojin Rasha. Rasha dai ta ci gaba da kai wa Ukraine hare-hare. Jami'ai a garin Klukov da ke kan iyaka sun ce an kashe akalla mutum goma sha ɗaya ciki har da yaro a wani harin jirgi mara matuƙi da ya fada kan ɗakin kwanan ɗalibai. Matakin wata kotu a Hong Kong na daure masu fafutukar tabbatar da demokradiyya su 45 na tsawon lokaci ya fuskanci gagarumar suka daga kasashen duniya. An samu mutanen da laifin yin zagon kasa ta hanyar shiga zaben fitar da gwani ba a hukumance ba a shekarar 2020. Wani masanin shari'a Benny Tai da wasu mutum hudu da suka shirya zaben sun fuskanci hukunci mafi dadewa na shekara goma a gidan yari. amurka da birtaniya da australia da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi allah wadai da hukuncin nathan law ɗaya ne daga cikin fitattun masu fafutuka kan dimokuraɗiyya da a yanzu yake zaune a ƙasar waje ga kuma abin da yake cewa It's really disheartening and disturbing because abin takaici ne saboda duka masu rajin tabbatar da uh, dimokuraɗiyyar sanannu ne kuma su ne muhimman masu fafutuka kan dimokuraɗiyya a birnin. Tu labaran na zuwa ne daga nan BBC. 'Yan sanda a Tbilisi babban birnin Georgia sun sake yin arangama da masu zanga-zanga da suke yi tar da zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a watan da ya gabata. Magoya bayan bangaren hamayya sun ce 'yan sanda sun lakaɗa wa masu gangamin doka tare da tsare waɗanda suka kafa sansani kusa da jami'ar jihar Tbilisi. An garzaya da masu zanga-zanga uku zuwa asibiti saboda raunin da suka ji. Hukumomi kuma sun ce mutum goma sha shida aka tsare. masu gangamin sun sake yin dafifi a wani wuri da ke kusa shugabar 'yar hamayya ta shaidawa bbc cewa suna fafutuka ne domin abin da ta kira makomar jojiya Ta ce sun yi mamakin ganinmu a tsakiyar birnin shi yasa suka farmana babu dalilin tarwatsa mu amma hakan ba zai firgita mu ba. Sakamakon zaben da hukuma ta fitar ya nuna cewa jam'iyya mai mulki ta GDP da ke da alaka da Rasha ce ta samu rinjaye a zaben na watan Oktoba. katafaren kamfanin fasahar nan na amurka meta ya ce zai shigar da kara domin kalubalantar umarnin wata hukumar indiya da ta kakaba takunkumi kan musayar bayanai tsakanin manhajar WhatsApp da sauran manhajojin kamfanin. A ranar Litinin ne hukumar kula da gogayya tsakanin kamfanoni ta ci tarar Meta kusan dala miliyan 25 saboda saba ka'idojin da suka shafi rike amana. Hukumar ta ce ba dole bane amfani da manhajar WhatsApp a India ya zama kan wani sharaɗi na amincewa da musayar bayanai da sauran manhajojin Meta. wani kakakin meta ya kare tsare-tsaren kamfanin har da tsarin sirranta bayanai to labaran duniyar kenan. a gaida nabila muktar uba da ta karanto mana labaran duniya madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su cikin shirin kuma kamar yadda watakila wasu suka ci a cikin labaran duniya ma'aikatar harkokin tsaron rasha ta ce wani hari da ukraine ta kai cikin dare a yankin bryansk na kasar an kai shi ne da makamin mai linzami na amurka mai cin dogon zango idan har hakan ta tabbata to zai zamo karan farko da ukraine ta harba makami mai cin dogon zango a iyakar rasha tun bayan janye haramcin amfani da makamin da shugaba biden ya yi ga rahoton aisha aliyu jafar Rundunar tsaron sojin Ukraine ta ce ta kai harin ne kan wata ma'ajiyar harsashi da ke kusa da garin Karachev da ke da nisan kilomita 100 a cikin Rasha. Rundunar ta ce akwai wasu abubuwa da suka fashe bayan harin sai dai ba su faɗi irin makaman da aka yi amfani da su wurin harin ba. A gefe guda kuma shugaba Putin ya sanya hannu kan wata doka da ta hada da sabbin sauye-sauyen da aka ambata tun da farko cikin dokar nukiliya ta Rasha. hakan na nufin kasar da ta mallaki makaman nukiliya da ta taimaka wa kasar da ba ta mallaki makaman nukiliya ba wajen kaiwa rasha hari za a ɗauke shi a matsayin harin da aka kai na haɗin gwiwa dmitry peshkov shine mai magana da yawun mr putin Но ce a bayyane yake cewa Rasha tana da damar amfani da makaman nukiliya idan aka yi barazanar amfani da manyan makamai wajen kai mata hari ko jamhuriyar Belarus. Kai hari kan Rasha daga wata ƙasar da bata mallaki makaman nukiliya ba tare da haɗin gwiwa ko tallafin wata ƙasar da ta mallaki makaman nukiliya za a ɗauke ta tamkar harin haɗin gwiwa ne. Wannan ma wani sashi ne mai muhimmanci a cikin doka. dokar sabunta dokar ya zo a daidai lokacin da ake bukata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sai an tilasta wa Rasha samar da zaman lafiya cikin adalci a yayin da ƙasarsa ke cika kwanaki dubu ɗaya tun da Rasha ta soma mamaye ƙasar. da yake jawabi a wani taro na musamman na majalisar ƙasashen turai mr zelensky ya ce vladimir putin ba shi da niyyar kawo ƙarshen yakin da shi ya fara A gaida Aisha Aliyu Jafar to yanzu kuma sai Najeriya, inda rahotanni daga jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ke cewa kimanin mutum ashirin da biyar ne aka tabbatar sun mutu yayin da 1,160 ke kwanci a asibiti sakamakon kamuwa da cutar kwalara a kananan hukumomi uku da ke fadin jihar. Gwamnatin jihar ta bayyana cewa a yanzu haka ta shirya tawagar gaggawa da ta kunshi wato da ta kunshi jami'an kiwon lafiya da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin bayar da agaji domin ziyartar waɗannan wurare da aka samu ɓarkewar cutar. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Cutar ta kwalarar ta yaɗu ne a ƙananan hukumomi uku da suka haɗa da Sokoto ta Arewa da lami da kuma Kwari wadda ta kama mutane da dama ba ga ƙarin wasu da suka rasa rayukansu sai dai a cewar kwamishinan lafiyar jihar ta Sokoto Asabe Balarabe cikin gaggawa gwamnatin jihar ta ɗauki matakan daƙile cutar ta hanyar kafa tawagar bayar da agaji mai ƙarfi da ɗaukar matakan da suka dace. Gaskiya an samu barkewar kwalera daga lokal government uku na sokoto silame da sokoto north da kwari kafin sannan akwai wasu ƙauyuka da kwalera ɗin ta abinda dai muka yi rikodin patient ɗin da suka zama affected dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin Allah ya yi ma mutum ishirin da biyar rasuwa sannan bayan haka nan wa'annan lokal government ɗin mun samu active cases wato wa'anda abin ya yi tsanani mutum goma sha biyar gwamnatin jihar Sokoto eh, ƙarƙashin jagorancin mai kuma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu ya ba mu magani mun raba malokal ganyen goma sha takwas kyauta ba da kokobo ba. To kamar menene binciken ku ya nuna muku ya haddasa ita barkewar wannan cuta ta kwalara? Eto eh, abin da ya haddasa kwayoyin cuta ne suka eh, shaka suka sha saboda akwai wasu wurare kamar nan cikin gari inda abin ya faru kaga akwai gotocin ruwa na kwatanni waɗanda suna haɗe da gotocin famfuna. da duk waɗannan abubuwa mun gano wasu kuma ga bayan gida an yi shi an haɗo shi da wurin hangon shan ruwa. Galibi a lokutan damina da aka fi samun ruwan sama musamman waɗanda ke gangarowa daga tuddai da wurare daban-daban har ya zuwa ƙarshen ta akan samu jihohi da dama a Najeriya da jama'a ke kamuwa da cutar amai da gudawa wadda kuma ake sanadin mutuwar mutane da dama musamman yara kanana kwamishinan lafiyar jihar sokoto ta ce sun samar da sansani na musamman da sukan keɓe marasa lafiya irin wannan na kuma tambaye ta ko akwai wata barazana game da yaduwar cutar zuwa wasu ƙananan hukumomi na daban sai ta ce a gaskiya ba mu fata haka nan kuma mun shirya mu haka nan saboda muna da wani tim wanda muke kira rescue team wanda shi ke ceton jama'a in wannan abin ya faru ai ta dalilin su ne daga nan eh, suka binciko muna waɗanda abin ya shafa da waɗanda na ji sauki da komi aka binciko min namban mutanen da abin ya shafa kuma alhamdulillahi duk sun warke ba ma tare da ai musu test in laboratory ba saboda wasu ba su je asibiti ba. Galibi idan an samu matsala irin wannan akan kafa wani kamar sansani ko asibiti ta wucin gadi inda za a keɓe mutane a raba su da wanda suke da lafiya. Kamar an yi wannan yunkurin? Muna da shi. Muna da idh amanawa wadda an yi ta ne saboda irin waɗannan curutoci sannan akwai idh nan cikin specialist hospital Sokoto wadda kuma tana nan tana aiki ba tare da an fasa ba. Don Allah don annabi duk sadda wani abu ya faru su yi kokari su gaya muna mu kuma za mu sanar da wayan nan din a yi sauri a je a ceci al'umma sannan su kiyaye ruwan su na sha da suke ba eh, yaran su da abincin da suke ba su saboda mata su ne ginshikin al'umma suke da huwa abinci kada a yi kashi ƙasa sannan yaro in ya dawo daga wurin wasa a diba a kai hunshi da sauran su a yanke sannan a wanke mai hannu kafin ya ci abinci kazalika ganin irin illar da cutar kan haifar wajen salwantar rayukan mutane a kasashen afirka a farkon watan mayon bara na shekarar 2023 da ma wannan shekara ta 2024 majalisar ɗinkin duniya ta bayar da har dala miliyan biyu da rara ta hannun asusun agaji na najeriya domin shawo kan cutar kura da ta barke a arewa maso gabashin ƙasar wadda aka yi fargabar idan ba a magance ta ba za ta iya shafar dubban mutane zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To a karamari ma dai batun ɓallar cutar kwalara ne inda cutar ta ɓalla a asibitoci biyu a birnin Marwa da ke arewa mai nisa na ƙasar. Alƙalman baya bayanan da kuma hukumomi suka bayyana na cewa mutum 27 wannan annobar ta shafa. Sannan kuma ta yi sanadin mutuwar wani yaro ƙarami ɗan shekara biyar. Annobar kwalara ta ɓarke ne bayan jama'a sun yi fama da ambaliyar ruwa a watan jiya wadda daga bisani ta janyo mutuwar mutum 40. Ga rahoton da Muhammad Babalala ya aiko mana daga Yawunde. Annobar kwalara wadda ba mafariyar ababa ce da ta kunno kai a birnin Marwa ta sake sa hukumomi da jami'an kiwon lafiya sake miƙewa suna kira ga magabatan jama'a kamar su sarakunan gargajiya, limaman addinai, haɗi da magidanta da su isar da saƙon ɗaukan matakan kare yaɗuwa da kamuwa da wannan annoba ga waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsu. Jean-Marc Ekwambarga shine muƙaddashin gwamna a birnin Marwa. Ya ce an riga an tabbatar da bullowar annobar kuma tana daɗa yaɗuwa a kullum. Dalili kenan da yasa suka fita domin faɗakar da jama'a da su san ta yadda za su ɗauki matakan kariya game da kansu da kuma na kusa da su. Kuma kullum suna daɗa nuna wa jama'a cewa kwalara ciwo ne da yake samu asali daga ƙazanta. yanzu dai tsoron da hukumomi suke da shi ne kada annobar ta yaɗu a wasu garuruwa waɗanda kamar birnin marwa aka samu ambaliya a ciki saboda haka muƙaddashin gwamna ya mai da hankali kuma akan masu cinikin kayan abinci ya ci gaba da cewa La première règle pour éviter le choléra, c'est la propreté. Ya ce matakin farko na kauce kamuwa da kwalara shine tsafta. Dole mutum ya tsaftace gefen yanshi. Babu ta yadda za a amince cewa abincin da mutane za su ci a kasa shi a ƙasa. Ga abu kamar naman da yake buɗe, ƙudajen da ba a san daga ina suka fito ba, ko daga bahaya ne, ko kuma wurin zubar da wasu kayan ƙazanta suna ta sauka a kai. kuma mutane daga bisani ci za su yi, ya ce maganar su ɗaya ce, mutane su kiyaye. Tun a watan jiyan da aka yi gagarumar ambaliyar ruwa a wasu garuruwan arewa mai nisa, rayuwar jama'a ta raunana sakamakon irin halin da suka shiga ciki shekaru biyu bayan da wannan annobar ta kusan zama ta gama gari a Kamaru, inda annobar ta shafi mafi yawan sashin ƙasar gwamnati ta yi wa mutane kimanin miliyan bakwai alluran rigakafi na annobar kwalarar ɗin a tsawon watanni 22. Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga Yawunde a jamhuriyar Kamaru. To yanzu kuma ga wannan. Hausa na BBC zai gudanar da bikin karrama gurazen kaya ta ta bana a ranar 27 ga watan Nuwambar 2024 a birnin Abuja. Wannan ne karo na tara da BBC za ta gudanar da irin wannan kasaitaccen bikin domin karawa mata kwarin gwiwa wajen mayar da hankali ga neman ilimi. Sai ku kasance tare da mu a rediyo da kuma shafukanmu na sada zumunta domin bibiyar wainar da za a toya a lokacin bikin. Mun gode. To kimanin kwanaki takwas ne suka rage a gudanar da wannan bikin karama waɗannan gwarazan gasa sai kasance da mu nan da waɗannan kwanaki. Don zaka karfe uku ne da minti goma sha shida a Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Nijar haka lokacin ke a kamar da Chadi. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin akwai labaran wasanni amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar inda hukumomi a birnin Yamai suka kaddamar da aikin sabbin rundunoni guda biyu a cikin birnin. Rundunar farko ta yaki da rashin da'a da baɗala da kuma gurɓacewar tarbiyya musamman a tsakanin matasa. rundunar ta biyu kuma za ta sa ido ne kan batun tsafta musamman a kasuwanni da sauran wuraren da kamfanoni ke sarrafa ko kuma sayar da kayan abinci. Ƙarotanci Ma'ila Isufu. A wani ɓangare ne na yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyya da rashin ɗa'a ga matasa. Hukumomin na birnin Yamai suka ƙaddamar da aikin na rundunar da aka kafa a ƙarshen watan Oktoba don tabbatar da mutunta ɗabi'un zamantakewa da kuma hana ɗabi'un da suka saɓawa na gari. Birnin Yamai dai na ci gaba da fuskantar matsalar yawon banza daga ƙananan yara da ake gani a titunanta. Lamarin da gwamnan Yamai janar Asman Abda Haruna ya ce za su yaƙa yana cewa. Euh, ya ce sun kirkiri wannan runduna ce domin ɗaukar matakan kandagarki na yaƙi da duk wasu muggan ɗabi'u da suka saba wa tarbiyya kamar karuwanci kan titin birnin baɗala da kuma nuna tsiraici a bainar jama'a da zai sauransu ya ƙara da cewa wannan runduna za ta soma aiki sake yanki kuma ya kira ga al'umma da ta bata haɗin kai wajen ganin ta yi nasara a wannan fafutuka ta tsarkake tarbiyya ga al'umma. Aikin wannan runduna zai gudana ne ƙarƙashin kulawar kwamitin tsaro na yankin Yamai ta wani ɓangare kuma wannan runduna za ta yi yaƙi da roƙe-roƙe da nuna kyama ga jama'a da sauran ɗabi'un da ake gani sun saba wa kyawawan ɗabi'u tare da ikon kai rahoton laifuffuka ga hukumomin da suka cancanta. Sheikh Muha Alhassan mashawarci ne a ƙungiyar addinin musulunci ta ƙasa IN ya yaba da wannan mataki na hukumar birnin na mai yana cewa irin wannan yunkurin da gwamna ya yi mun gan shi a ƙasa makociya Najeriya a Kano mun ga irin gyaran da Hizba ta kawo wajen wato yaƙi da abubuwan da suke gurɓata tarbiyya abubuwa da yawa da muke fama da su na zamantakewa da rayuwa to sun samo asali ne daga lalacewar tarbiyya. Wakilan wannan runduna sun hito daga jami'an tsaro da ke ƙarƙashin kulawar kwamitin tsaron na yankin Yamai. Za su rika gudanar da aiki ba dare ba rana ta hanyar sintiri a cikin motoci, wasu kuma za su tahiya da ƙawahuwa a dukkan shiyoyi na birnin na Yamai. Malam Sidi na Majalisar Matasa ta Ƙasa ya ce wannan mataki shine daidai da abin da ke faruwa a birnin. Muna goyon bayan wannan matakai kuma muna kira ga matasa su yi takatsantsan kuma mu dawo cikin eh, yanayin da muka saba da uwayenmu da kakanninmu suka girma da mu a yau ba ta yawa mu yi samu wata tarbiyya wadda ta hita uwayenmu sai dai a ce wani marishi ta ɗaliba a birnin yamai a yi adalci wajen hukunta waɗanda za a samu da aikata laifukan da ake yaƙa. kun ga dai ɗiyan masu abu ɗiyan masu kuɗi suna cikin suma ma wadda suke abubuwa da bai da kyau sosai a cikin garin ga to kenan kai ya zamto kama ga tsarin da an kasa kawai ya zamto da ɗiyan talaka kaɗai ne za a hukunta ya kamata a ce ko ɗiyan manya suka yi laihi su ma ya kamata a hukunta su yadda ya kamata ta hakan ne kuma rundunar ta biyu da aka kaddamar da za ta sa ido kan tsaftar muhalli ta nuna sha'awar mahukuntan birnin na yamai na tabbatar da muhallin rayuwa mai dacewa da ɗabi'un al'umma ta hanyar samar da sahihan matakai na kiyaye lafiyar jama'a a wuraren taruwa da suka hada da